ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون حقيقه wannan alkur'ani da aka saukarwa annabi Muhammad yana labarta wa bani Isra'ila mafi yawan abin da suke saɓani a cikinsa kuma yana bayyana karkacewarsu.